أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله واصحابه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى wannan lokaci da muke ɗaukan darasi a cikin wannan masallaci na nurul islam a cikin wannan littafi sharhu sunna wanda cikin amincewar Allah muna dab da karkare wannan shekara ta hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mai shekaru dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in daidai muna dab da shiga cikin da arba'in da ɗaya yan uwa muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ladan da ake baiwa bayinsa a cikin wa'annan kwanaki goma na zilhijja domin kwanaki ne masu daraja wanda Allah subhanahu wa ta'ala sai da ya rantse da su ya ce wa layalin ashir waɗannan su ne goma na farko ga watan zilhijja wanda anan nan ne ake gabatar da ayyukan aikin hajji an ce a yini babu kamar yini goma ɗin nan a cikin rayuwar shekara a daruruwa kuma babu kamar daruruwa goma na ƙarshen watan Ramadan. Saboda ayyuka da ake gabatarwa a wannan lokaci sannan kuma ana ninninka kaladan ayyukan alkhairi a cikin wa'annan kwanaki goma don haka ana so ɗan uwa a ribaci waɗannan kwanaki guda goma kafin wasu da ayyukan alkhairi duk abinda Allah ya hore maka da shi za ka yi amfani don ka ribaci waɗannan kwanaki ko da ta hanyar fara'a da sallama da za ka yi tsakaninka da ‘yan uwa musulmi da yawan karanta alkur'ani da yawan kiyamun laili da ainihin yawaita sadaka da ainihin yawan taimako da yawan sassautawa a kasuwanci Koda da kana sayar da abu naira goma sha biyu in ka sayar za ka ci naira hudu to ka dawo ka sayar da shi goma ka ci biyu don girmama waɗannan kwanaki da Allah ya rantse da su don ka samu alkairin da ke ciki sauƙi da za ka yi wa ‘yan uwanka musulmi a lokacin da suke da buƙatar abunka to a lokacin kai kuma Allah zai maka sauƙi a san da kake da buƙatar sauƙi a gunsa. akasin wasu daga cikin bayin Allah sanda bayin Allah suke son abunsu a sannan su kuma suke tsawwalawa da yawa wani yakan boye abu sai sallah ta kusa don ya sayar tsada aina na kowa ya kare sai nawa to a lokacin kuma sai ya sa farashi mai tsanani wannan baka kyautata wa 'yan uwanka ba yana da kyau a ce ka ɗan rage wani abu akan farashin da ka saba saidawa don ka ribaci yalin ashir Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana gamdakatar yanzu wa'insu ku duba ku ga yadda suke ta taimako idan irin wannan lokacin ya yi kamar yadda suke ta taimako a lokacin watan ramadan za ga mutum ya je yana ta sayan raguna tamkar tsari yake yi kuma ba tsari ba ne saya yake yana raba wa bayan Allah su yi lahiya Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya sa wannan aiki da suke yi da dukiyoyinsu ya zama sanadin hayewarsu ranar tashin alkiyama. to duk abin da Allah ya baka dama da shi ka samu damar bauta wa Allah in ilimi Allah ya baka karka haɗiye shi ka zauna da shi ga yawa mutane domin ka yi koyi da asali domin asalin ilimi dama yaɗa shi ake yi Allah zai bar shi can ba sai ya turo shi ya yato shi zuwa duniya zuwa ga annabinsa da ya zo shi kuma bai haɗiye ba ya yaɗa wa sahabbansa sahabbai ba su yi mukud da shi ba sai suka yayyaɗa shi ko ina gashi nan har ya iso gunmu to haka kai ma in Allah ya sanar da kai ka sanar wa wani wannan shine gudu tare tsira tare Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu dan uwa musulmi yana da kyau mu rinka ainihin wanke zukatanmu da ikilasi a da duk za mu gabatar da aikin alkhairi kar ka yadda riya ta shiga cikin aikinka kada ka yadda sum'a ta shiga cikin aikinka kada ka yi aiki don dole dole saboda wasu ka tsaya ka yi tsakani da Allah Allah shi ne mai cewa a yi a yi kuma a samu sakamako amma idan har za ka yi abun da ya kamata ka yi wa Allah sai ka yi don wasu to ka sani fa ka yi aikin banza in ma akwai ribar da ka ci to yabon da wa'annan za su yi maka ne to idan har ka san abu don Allah za ka yi ko ka rasa yabon su in dai ka samu yabon Allah to ka ci riba Shi ne ainihin falalar ikilasi neman yardar Allah in Allah ya yarda da kai ko da duk duniya sun fusata da kai to kai ne mai riba don haka ka nemi yardar Allah in nemi yardar Allah mu nemi yardar Allah gaba ɗaya Allah ya yarda da mu to muna cikin wannan littafi sharhu sunna ko daga jin sunan littafin kun san aiki ne fa sunna ta farkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka sha faɗi za mu tashi qawluhu wa arif Quraishin ko to imamul barbahari rahimahullah shine ma'ana qauluhu ai imam al-barbahari wa arif fadla quraish yake kai kokari fa kada ka kuskura ka rika ji a jikinka quraishawa ba komi bane hmm. ka tabbatar da suna da falala wal arabu kar ka rinka ji a jikinka larabawa ba komi bane hmm. suna da falala suna da matsayi ka ji a jikinka wannan haka yake gun dukkan wani ahlus sunna ittifaqan an san quraishu tana da falala arab suna da falala domin idan ba don falalar da Allah ya duba ya sa musu ba da ba a cikinsu zai aiko annabinsa manzonsa mursali ulul azamin ƙarshe ba idan da larabawa ba komi ba ne da ba zai zaɓi wannan yaren ya aiko littafinsa da shi ba ya kuma aiko manzonsa ba larabe ba sai don fifikon da wannan yaren yake da shi da kuma wannan haular take da shi summa min badi bani hashim sannan bayan ƙuraishu arabu ka tabbatar da banu hashim fa suna da matsayi suna da fadlal muslimina falala bisa sauran musulmai ka gane cewa duk duniya babu mutanen da suke da daraja kamar musulmai fadlal muslimina ka san da darajar musulmai kar ka ɗauka akwai lokacin da za ka zo ka ce kayya ai yanzu musulmai ma gara ka arna ai to wannan fa ka sani baka cikin tawagar mabiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lalle duk mai bin sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam yaji a jikin ka musulmi yafi duk wanda ba musulmi ba ko babanka ne ba musulmi ba ka san cewa musulmin da ba ku haɗa kabila ba fi maka babankan da ba musulmi ba lalle ne ka san da fadlan muslimina daraja da falalar da musulmai suke da shi ka riƙa ji a jikinka musulmai sun fi kowa Sabanin wasu masu cewa gara arne da musulmi wannan aiki ne da bai kamata a ce mai ilimi ne zai yi irin shi ba magana ce da bai kamata a ce masanin addini zai faɗi irin wannan ba min ƙuraishin daga cikin Qurayshawan idan da ba Qurayshi ne amma ba musulmi ba wannan darajar duk ta zube ba ya da ita balarabe ne amma ba musulmi ba wannan darajar bai da ita banu hashim ne cikinsu ya fito amma ba musulmi ba ya faɗi gara wata ƙabila can wanda ma a duniya ba a santa ba in dai ta zama musulma to ta fi ba da bai musulunta ba ba hashimin da bai musulunta ba balaraben da bai musulunta ba a fahimci wannan ba su samu daraja da fifiko ba sai in musulmai ne su larabawan su ƙureshawan su hashimawan duk matsayin nan ba za su same shi ba bai cika sharaɗin darajar ba zai cika ba sai in sun musulunta lahun fadlun ala baqiyatil arabi su Quraishu banu Hashim kasancewa suna da fifiko akan sauran larabawa summa al-arabu sannan larabawa kuma suna da fifiko lahum fadlun ala al-ajami suna da fifiko akan ajami idan aka ce al-ajam wato sauran yarurrukan da ba larabawa su ne ajam da akan fassara mana shi da mu baibayi wal ajam baibayi ko to menene yasa malaman mu da suke fassara mana da baibayi hmm? hausawa baibayi hmm? ha duk wanda ba farar fata ba ba a jami ba ne ke nan? eh ba ji ba Oh. <laughs> To, yana da kyau a ce kalma tana da ma'ana fa. don wa'annan malaman ba duk in kaji sun yi abu a zauren ilimi ba wa ga kawai suke kwantsa ba shi ba fa eh to wasu suka ce abin da ake nufi da bai bayi daga baya ne waɗanda suke bayan larabawa duk waɗanda ba larabawa ba to suna baya da larabawan a daraja ba indiye ne kai ba Ture ne pakistani ne ko ma wani iri ne kai baya kake da balarabe ajami ne kai don haka ka gane wannan su waccan haula ta ɗara sauran haulolin larabawa duka haular da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita ciki su kuma larabawa ɗungurungun ɗin sun ɗara duk wani yaren da ba balarabe ba daraja ka ji a jikinka ka yarda da wannan aƙida ce ta sunna yana daga ciki shi ya sa ya sa ta a cikin littafinsa sharhu sunna limaza Li'annan Allah anzala al bi lughatihim hujjar sa yace saboda qur'ani da yaren su ya sauka don haka ashe larabci shi ya fi kowane yare idan da akwai yaren da ya fi daraja da da shi Allah zai yi magana ya aiko wa duniya don haka larabci ya fi kowanne daraja ya fi kowanne sauki ya fi kowanne daɗi kuma don duk yaren da za a yi in aka zo aka yi larabci sai ka ji ya fi daɗi sannan kuma idan da za a koya larabci ya fi sauki don kalmominsa sun fi fita ba nauyi fiye da sauran saboda haka Allah ya zaɓi wannan yaren sai ya furta ƙura'aninsa da shi sai ya aiko wa duniya saboda shi ne yaren da duk duniya za su iya karɓarsa kuma su iya aiki da shi duk da ba yaren su ba ne yanzu idan ka ji mutanenmu ana larabci sai ka ji abun gwanin daɗi sannan in ka ji mutum yana bayani a cikin alkur'ani ya kawo dalilai ya kawo fassarori daban-daban balaraben kansa sai ya tsaya ya saurare ka saboda Allah ya yassare shi walaqad yassara alqur'ana lizikri fa hal min muddakir Allah ya sauƙaƙa shi saboda sauƙinsa da Allah ya aje don haka ashe ba yaren da ya fi yaren alqur'ani yaren da Allah ya yi magana da shi sannan dalili na biyu da ya fifita larabci wa ba'asar rasula ya aiko manzo sallallahu alaihi wa sallam minhum cikin larabawa idan da ba larabawa ne suka fi ba wani yare ne da ciki za a aiko manzo sallallahu alaihi wa sallam waktarahum litablighi risalatihi sai ya zabe su don isar da sakonsa duk wanda zai isar da sabon Allah a gun larabawa ya karba sai da su suka fara karbar sa tukunna suka rika tura wa wasu ainihin yarurrukan kuma da ƙwazo irin nasu gashi ka ɗauki saƙo ka kai wa waɗanda ba ka jin yarensu ka duba sahabban da annabi ya rika turawa wajen sarakuna ba sahabi zai keta da doki ya ratsa ƙasar da ba ta ba cikin rundunar ma'abokan gaba ya keta ya shiga fada ya je gaban sarki ya miƙa masa takarda saƙon manzon Allah ne gashi sai ce to karanta kar ka tafi sai ka karanta mun ji wani a karba wani kuma ma kashe shi ake haka su Allah ya zaɓe su li tablighi risalati li haza qala jalla wa ala don haka Allah mai girma da ɗaukaka ya faɗa fil qur'ani a cikin wannan dai qur'anin da yake magana da larabci yake fastamsik kai riko billazi uhiya ilaika da abinda aka yi maka wahayinsa zuwa gare ka shine alqur'ani innaka ala siratin mustaqim kar ka ji shakkar ainihin riko da wannan gaskiya da take cikin littafin da muka baka don kai ne akan tafarki madaidaici rufa ganda ta ruɗe ka, taron kafiran duniya ya ainihin ruɗe ka har ka ɗauka to wai ko dai suna kan gaskiya ne tunda su suka fi yawa. Lalle Allah ce innaka kaifa ala siratin mustaqim kana kan tafarki madaidaici ka tsaya a kai kuma ka yi kira a kai. Don haka ko yanzu in ka tabbatar da abun da kake ya dace da kitabu kitabuwar sunna karka damu da an dare maka karka damu da ba mutane karka damu da ba a so karka damu da an tsani abun tsaya kawai ka yi riko da shi innaka ala siratin mustaqimi don kana kan tafarki madaidaici wa innahu wannan zai nuna maka darajar larabawa wa innahu shi qur'anin nan da aka yi maka wahayinsa Allah ya saukar da shi don ya zama la zikirun laka wallahi wannan alƙur'anin ɗin zikirun laka ma'ana daraja ce gare ka ai sharafun laka zikirun laka sharafun laka ma'ana abin da yasa aka kira shi zikiru asharafu duk annabi sallallahu alaihi samun ɗaukakarsa duniya ta san shi ko ina mene ƙur'ani shi ya ɗaukaka darajar shi me yasa ko ina ɗuriyar larabawa ta je da ba a san da su ba iyakacinsu tsibirinsu me ya ɗaukaka darajar su ƙur'ani zikirun laka wali ƙaunika ɗaukakawa ce na daraja a gare ka ɗaukakawa ce na daraja ga ƙabilarka qaumik mm-hmm. al an gane wannan mm-hmm. don haka qur'ani ka rike shi da kyau shine ɗaukakarka wali qaumika kuma shine ɗaukakar jama'ar ka larabawa wa sawfa tus'aluna kuma wallahi sai an tambaye ku yanzu ku duk darajar da Allah ya muku ya zaɗi ƙafarku ya saukar da wa'ayi abu. ma'ana ya zaɓi ƙasarku ya saukar da manzon sagun ya zaɓi ƙasarku ya yi ɗakin sagun ya zaɓi ƙasarku ya saukar da wahayinsa a gurin kuma ya zaɓi yarenku ya saukar da wahayinsa da shi wani mataki kuka ɗauka a kai da yaya kuka riƙe wannan wahayi da yaya kuka riƙe wannan addinin sai Allah ya tambaye ku darajar da Allah ya muku dalilin alkur'ani ba kyale ku za a yi haka kawai ka tafi a banza ba wannan ba karamin hadari ba ne ga daraja ga hadari to dama duk daraja tana ɗauke da hadari Allah ya baka mulki ya ɗaukaka ka gidanku kuna da yawa babanku ya yi ku yanzu kai kaɗai ake faɗi a ƙasan yanzu ka san ƙanin Buhari yayansa fa ka san baban amma yanzu akwai yaro ko matar da take koyi bata san Buhari ba a Najeriya a'a ba wai sai ba ni dan uwansa ba ba ba wai ba haushe dan arewa ba ko kanuri dan arewa ko yarurrukan arewa ba har yan kudu akwai wanda bai san Buhari ba to ka ɗauka duniya in ka je majalisa akwai inda za a yi taron kasashen duniya ba a ambaci sunan buhari wannan daraja ce Allah ya bashi da ɗaukaka ko ba daraja ce da ɗaukaka ba sai Allah ya jali shi kawai ba zai tambaye shi ba sai ya tambaye shi wallahi kai mun baka duniya yanki guda aka ce kai ne mai gum kai ne mai faɗa ji, kai ne shugaba to yaya abinda muka ce kai da shi ka jagorance su ka yi adalci kuma ba zai je ko ina ba wallahi sai adalcin ya kubtar da shi matukar bai da adalci wuta don an ce in aka baka shugabanci ko na yan jama'a kaɗan ne za ka zo a daddaure ne da an da sarƙoƙi ba abun da zai kunce ka sai adalcinka sai Allah ya zaɓe ka a jihar ku gaba ɗaya fintiri aka ce kai ne gwamna dawa ya san fintiri yanzu ka san baban shi ka san kanin shi ka san yayan shi eh to amma shi yanzu waye bai san shi ba adamawa ba daraja ba ce da ɗaukaka Allah ba shi aka kawai Allah zai kyale shi ba zai tambaye shi ba ne sai Allah ya tambaye shi wannan darajar da Allah ya bashi da ɗaukaka da yaya ya gudanar da ita ya gode wa Allah akan girman da Allah ya bashi yaya shugabancin ya yi adalci ya yi aiki kamar yadda Allah ya ce kuma idan suka yi adalci can ma su samu mulki su samu daraja su samu ɗaukaka idza ra'aita samma ra'aita na'iman wa mulkan kabira domin can ne ni'ima da girma da ɗaukaka da mulki ne girma yake amma fa in ka bi yanda Allah ya ce idan kuma ka kasa haka khafidatu rafi'a rannan ne za a sauke darajar masu daraja sai su zama kaskantattu a ɗaga darajar inda kuma Allah yake so ya ɗaga darajar su inda da a duniya kaskantattu ne kuma a can yi gansu masu girma Allah ya ɗaukaka ka ya baka shugabanci na ƙaramar hukuma ku duk babu makka kaga wannan girma ne da ɗaukaka to Allah zai tambaye ka ƙaramar hukumar da ya danka ma ka yi adalci ka yi daidai ka jagoranci mutane da jagorancin Allah ko ka yi abin da kaga dama don ka cuce su ka hau wannan ma Allah ba zai bar mutum ba ko unguwa ko gidanka ba mai tsira ba daraja ba ce ba karama ai a kewaye fili wai gidanka ne nan kai ma wata ƙasa ce ta musamman guda aka Allah ya ma gidana wani bai da gidan a aro yake wani bai da gidan a haya yake amma ai yana mallake da iyali shugaba ne ko hmm. daraja ce wani bai shugabanci komi ba sai kansa kansa ma sai an taimake shi wani a duniyan nan yana nan baya shugabantar kowa kansa ma ya gagare jagoranta eh ya ya gagare jagoranci kansa kace ba za a tambaye shi ba eh sai an tambaye ka sai an tambaye ka mun baka hankali mun baka lafiya mun baka hannaye da ƙafafu da idanu da hanci da komi halittar mu ce kai don bauta sai ka zo baka bauta mana ba yaya Allah ya baka shugabanci kai ne zaka jagoranci hannayenka yaya ina ka miƙa su me ka ɗora su a kai ka bugi alheri ka kama alheri ka miƙa alheri ka karbi alheri ka shafa alheri idonka ka kalli alheri ka kauda su don Allah wannan fa muna da haɗurra da yawa ba sharaf idan Allah ya baka shi ya yake kuma yana tare da haɗari to Allah yake sharafun laka ɗaukaka ce gare ka ya rasulallah wali kaunika, da kuma jama'arka sannan kuma Allah ce wa sawfa tus'alu da sannu za a tambaye ku har shi manzon Allah in har ba za ba zai tsira ba manzon Allah an ba shi daraja aka ce an za a tambaye shi kai sai ka tsira eh kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala ha'ula'i shahida sai da ya kuka da aka karanta ayar kusa da shi manzon Allah ne a ce kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin ya abun zai kasance ne Ranar da muka zo da kowace al'umma da ne mata shaida al'ummar annabi Musa ga Musa al'ummar annabi Isa ga Isa al'ummar annabi Nuhu ga Nuhu al'ummar annabi Salihu ga Salihu Shu'aibu ga Shu'aibu Al'ummar ka kai ma muka zo da kai kai ne mai shaida akan al'ummarka yaya za ka yi rannan mai karatun sai ya ji ana dafa kafaɗa sai da ya duba ya ga manzon Allah duk je mun ya jike kuka yake yana tuna ya zai yi rannan <laughs> kai kuma ko ka damu ma kawai eh, in aka ja a ka ce yau ba an taɓo yan bidiya eh, eh shaggu mu shi daga yau ba su ji daɗi ba kai kan fa wai tsarkakakke ne mu fa haka muke ɗauka wani ce shi ahlus sunna ne shi gani yake kawai shi dan firdausi ne shi ana wa'azi wai ban da shi eh daga an yi wani wai tuna kawai haba ai wannan harna yau ba ji daɗi ba yau an ragargaza harna ai yau an gargaza yan bidiya yau kai kuma me matsayin ka to hmm? to annabi sallallahu alaihi wasallam ka ce za a yi tambaya kai yaya zai zama kai kuma baka ma san yaya za ka yi ba tukunna ya kamata babu min babi aula mu ne muka fi dacewa da mu shiga taitayin mu da irin wayannan ayoyi ai alquranu sharafun laka qur'ani daraja ce gare ka da daukaka wali kaunika al da kuma mutanen ka larabawa وسوف تسألون an ذا تنبيكو سوف تسألون عن عن القيام بهذا kuka yi kuka كوكا da tafiyar wannan al القرآن kun tafiyar da alƙur'ani daidai larabawa ko ku kun watsar da shi kun ɗauko tsarin turawa hmm? a matsayinku na larabawa ƙur'ani ba larabe yarenku daga Allah daga fada Allah aka yi muku tsarin mulki aka kawo muku ku larabawa ne yaya da yaya kuka yi tsaye a kansa kun bi shi kun rike shi kun sa shi a gaba ko ku kun watsar da shi kun ɗauko na arna wadda ilaihi yaya kuke kira zuwa ga qur'ani kuna kiran mutane zuwa gare shi ko ku kuna kiran mutane su dare mishi kuna ta kwarimar tsarin mulkin turawa kuna ta gaggarawa to ai zamani ne to ai in ka kula shi kansa alqur'anin ma ai yana tafiya da zamani ka shiga uku wallahi wa tablighihi kuna kokarin isar da shi gunda bai iso ba ko ku kuna tarewa ku hana masu kokarin isar da shi din ma in kuna isarwa ko kuna tarewa tablighihi isar da shi anna Allah domin Allah hammalakum iyyahu ku ya fara tsorawa nauyin isar da shi hammalakum iyyahu Tun lokacin da kowa bai bai bai bai iso shi ba ku aka fara isarwa ko gun waɗanda ba laraba ba tukun qur'ani ya fara zuwa da su aka fara su aka fara nauyin isar da shi an tuballighu aka ce ku isar da shi li baqiyatil alami zuwa ga sauran talikan duniya bayan ku ya zo muku kun karba eh to ku yi kokari ku kira mutane a kansa kuma ku yi ƙoƙarin yaɗa shi don Allah larabawan da Qur'ani ya fara sararwa sun zauna tun daga lokacin da wa'ayi ya fara sauka tashin hankali ya same su ba su zauna ba su yi nan a su su yi nan a su su ne habasha makka yadda take da daɗi gun balarabe ya bar ta ya koma habasha yanda kowa yake son mahaifa suka watse suka koma madina daga madina suka rika tashi su ne masar su ne iraq su ne kufa su ne busura su ne ina suka yi andalus ko ina suka wazu kawai suna ta isar da sabon allah sai mutum ya ɗaura sirdi ya tafi kawai shi sai yanda allah ya tafi dawa kuma ba zai dawo ba ya tafi da haka har mutuwa ta same shi yana ta ingiza addini zuwa gaba tablighihi ila baqiyatin nas suna ta isar da shi zuwa ga sauran mutane sahabbai watsuwa suka yi da haka suka kare wani a can ya rasu wani a can ya rasu wani a can ya rasu ba wai duk suna nan kaburburan su a makka kaburburan su a madina wa'ansu a maka wa'ansu a ina ko ina suka yi tawatsewa suna ta isar da sabon Allah duk suna misaltuwa da ayoyin alkur'ani su in suka karanta aya sai su haddace ta sai su haddace aikin sai su bi baya kuma da aikin sabanin mu wani da ya ga an dage ana ta karatu ana ta tilawa ana ta tilawa ya ce kai ton duniya kar a dawo sai karatu da tilawa ba aiki ya ce ina jin tsoron duniya ta dawo sai tilawa ba aiki sai ka tarda ga haddata, ga masana ta jaridi ga ƙwararru a ƙur'ani madda kan alijja ba za su ba zai wuce ba sai an gano an bata amma ba aiki na da kuma karatun wani ba yawa sai aikin ya inda ya iya to daidai yake da yanda karatun yake haka aikin yake kai idan har ya riga ya iya karatun ma aikin sai ya ringayi karatun don aikin kawai karatu ne don daga ka zaga yana aiki kawai sai kaga aya ce yake karantawa aikin nasa kawai aya ce aikin nasa kawai hadisi ne sabanin mu sai lafazi a baki kawai shau shau shau shau gani sha'awa kai ka ce abu huraira ne wani in kaje yana karanta hadisi eh na'am to fahaza wannan wajhu tafdilil arabi fuska kenan ta farko da zaka gane Allah ya fifita larabawa tafdilil arabi ma fuddilu li ajali annahum arabun faqat bal fuddilu min ajli ma خصهم الله به من القرآن والسنة ba wai an fifita su kawai don su larabawa ne an fifita su ne kawai saboda alƙur'ani da sunna dole in za ka karanta sunna da larabci dole in za ka karanta ƙur'ani da larabci kaga wannan daraja ce Allah ya musu kai kana kananan kana ji da kanka kai ba ni ne mi fullo usul raran boɗɗum e eh, raran boɗɗum mi fullo usul e eh, eh, o oh, usul <laughs> kakiɗo allah ɗo annabi o oh, fullo usul to jangu fatiha nani fatiha ko <laughs> allah e tawaje to a kullo usul ko a laraban ce ce usul to ni a tokkaji na Allah ka wala ai ba wai a ni da ka ganni nan bahaushe ne gaba da baya dube ni da kyau to shi ne ne. wai bahaushe ne gaba da baya eh ni kullo inna bai baba <laughs> Allah ya kyauta Eh, Salman fari farisi aka zo wannan ya ce namu ne wannan ya ce kai ni wani musulunci ne kun ji yauwa sai manzo Allah ya rungume shi ce min na alal baiti ya samu daraja da bai zaɓi kowace haula ba sai a ya shiga cikin baiti rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana ta tinkaho da yare yarenka kuma ma ba ma wani abun nan ba eh? Allah ya kyauta subhanahu wa ta'ala bi hadha al da wannan falala ne min ajali ma kasahumullahu bihi min al-qur'ani was sunnah saboda dalilin da Allah ya keɓe su da alkur'ani ya keɓe su da sunna wa a saki da kuma aikowa da Allah ya yi wa ar-rasul manzonsa cikinsu kaga wannan ma wani daraja ce wa annahum yaqumuna bi tablighi hadha ad-din sannan sun samu daraja saboda sun tashi suna isar da wannan addini a duk duniya da yamun ƙasa ƙwaya ɗaya da tafi ƙasar larabawa yi wa Allah hidima kamar yadda aka fara tun farko har yanzu babu wanda ya fi su a yi addini hidima kuma akan kitabu wa sunna ga yamun wa'inda suka fi cibiyar larabawa wannan ba za ka gane ba sai in kana da basira yanzu haka ka duba ka gani yanzu idan da za ka je ka ga duniyar da take faruwa a kasashen a kasar larabawa ka je ka ga yanda yanzu madina take cike makka take cike kuma duk kula da wannan al'ummar a hannun larabawa ne so suke su ga kada kowa ya cutu so suke suka kowa an samu tsaron lafiyarsa ya gama aikin lafiya ya koma gidansa lafiya sannan ba tare da ka wahala wajen abinci ko ruwa ko wani abu ba ka je ka ga yadda ake wa addini hidima duk dukiyar ƙasar saudiya mai tsokan gaba ɗaya na tafiya ne tsakanin haramai haramaini waɗannan harumma guda biyu ta gefen addini kawai sannan kuma ko ina za ka ga suna ta isar da saƙo duk inda ka je za ka ga kawai ana ta isar da saƙon Allah ne zuwa ga duniya don haka wannan ba ƙaramar daraja ba ke Allah ya bai wa wa'annan mutane duk mutumin da kaga ya tsani wannan wuri ya tsani wa'annan mutane to ka tabbata baya cikin ahli sunnati wal jama'a to ahli sunnati wal jama'a zaka je yana son makka yana son madina yana son larabawa ba wai yana son larabawa kawai don su larabawa ba kamar yadda muka karanta a ah, sai don su suna rike da qur'ani suna rike da sunna suna kuma isar da sakon Allah zuwa inda ya kamata a isar da shi wa annahum yaqumuna bi tablighi hadha ad-din sun yi tsaye wajen isar da wannan addini ga abin da Allah ya ce kuntum khayra umma lokacin da ayar ta sauka a iya nan ne aka ce ku ne fa khayra ummatin ukhrijat lin-nas mafi alkhairin al'umma da aka fitarwa mutane ta'amuruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar aikin ku umurtan mutane da kyawawan ayyuka kuna ana su miyagu wa tu'minuna billah ga imani da Allah annan ba karamar falala bace wa qal wal takum minkum umma a samu al'umma to daga cikin ku yad'una ila alkhairi da za su tashi su kira zuwa ga alkhairi wa ya'muruna bil ma'rufi suna umurtan mutane da kyawawan aiki wa yanhauna 'anil munkari suna hana miyagun ayyuka wa ulaika humul muflihuna waɗannan sune yan aljanna masu samun babban rabo a cikin kowane lokaci ba a rasa irin waɗannan al'umma in ka samu akwai inda ake samun ummatun yad'una ila alkhairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari to in ka je cikin larabawa sai ka tarar an saboda za ka ga su aikin kawai suke yi a talakance aikin suke yi a gwamnatance za ka ga yadda gwamnati take ɗauke da abun ta yarda da abun ta ainihin ɗau nauyin abun sannan kuma masu yi su ma sun tsaya tsakani da Allah suna yi sabanin wa'in surare zaka da wannan abun ana yin tsane wa'in suraren don a kafu kawai a ci duniya sai ka tar da waɗansu sun samu sun haɗa kai ɗin don kira zuwa ga addinin Allah amma kuma da manufar samun matsayi sai ka ga ba za ka gane haka ba sai lokacin da wani abu ya taso ta gefen matsayi sai ka ga ana ta rikici ba za ka ji ana rikici ba akan wani wuri an samu matsala sai in akan shugabanci sai kaga mutum yana kaɗa ga wuya yana ta jajircewa sai ka kashe neman matsayi ne neman abun duniya ne in ka ji rikici ya tashi dai to kila akwai maganar kuɗi kuɗi dama ba abin da ke fara ta tafiya sai gefen kuɗi su kuma kuɗi suna da matsala yanzu nan in za a damƙa ka ta gefen kuɗi to in kai wasa kai ne farkon shaidan farkon wanda shaitan zai fara samu a cikin wannan tawagar mai wanda yake rike da gefen kuɗi duk wanda kaga an bashi gefen kuɗi ya tsore to wannan lalle zarumi ne ba kowa ke bashi bangaren kuɗi a tsore ba sai an samu matsala tawaga za ta haɗu fa sai a tara kuɗi sai ake to kai ne ma'aji ko kuma kai ne kudin zai biyo ta hannunka shedan yake to kai yanzu baka da komi ka taba mana eh kana zaune da talauci ga kudi a aje da kusa da kai to ai kudin jama'a ne dama to ba aiki ba kudin Allah bane kai ba dauki yobe biyu ka kai yo yobe biyu daga yobe biyu ya koma dubu biyu ya goma dubu goma dama dubu ɗari ne wata rana sai a tar da tara a asusun kuma ga iya magana ce wallahi abubuwan ne dama yanzu ka san harkar ta daɗe da tsayawa fa eh harkar ce ta daɗe da tsayawa eh imani ya daɗe da dakatawa <laughs> to Allah ya sauƙaƙe to don haka wallahi haɗari ne ƙwarai da gaskiya samu umma ta haɗa kai kuma tana tafiya kuma matsala ba ta samu shiga ba sai masu imani ula'ika humul muflihuna wanda kuma suka tafi shugabanci bai yaudare su ba kuɗi bai yaudare su ba suka haɗa kansu suna kira zuwa ga addini Allah aka tsore har aka kai ga danganawa ga kabari to wannan fa wa'annan su ne masu samun rabo amma wallahi da yawa ba a haihuwa sai a koma ci da addini ba mamaki ka samu halin sunnati wal jama'a wata rana an hana su tsibbu sun yadda sun tuba sai su koma kuma su su koma kuma su rabe da addini suna ci da an ce ai malaman tsibbu suna naɗa layu suna kaza suna kaza ba kyau ya bari ya koma ahli sunna eh sai aka ce to ai ruqiya tana da kyau to sai ya koma kuma shi sana'ar hasa mai to an kusa ai ku an koma ai kitin biri an koma ana yanka dila yanzu shi mai ruqiya ne daga ya ji wani abu ya faru ce shaydan ne shaydanu ne suka shige shi nawa za ku biya ya mai da abun sana'arsa kuma wai shi yanzu fa ya yana zagin yan ibu su ma dama zaman hakan suke yi duk damuwa in ta same ka ka zo a yi tsada ka a biya to kai ma ka zauna yanzu duk wanda abu ya same shi a yi tsada ka biya annabi sallallahu alaihi wasallam yace kowa yana iya taimakawa dan uwarsa da daman da ta same shi masu rikiyan farko biyan su ake yi hadisin da ake kafa dalili da shi na sahabbai da suka tafi suka tar da wata kabila muguwa mara kirki suka nemi masauki aka hana su suka koma gefe ba abinci ba ruwan sha ba ɗakin kwana ga bala'in sanyi ga komi sai Allah ya aiko da wani kunama ko maciji ne ya tsari sarkin su aka yi magani aka yi magani aka rasa yanda za ce to bakin can da muka ki kauke su ba mamaki ba suna da magani mu je ma aka zo aka sami tawagar su hadisin abu sa'id al-khudri aka zo aka zama ya ce lallai ina ruqiya ina da magani amma ba tunda ku ba mutanen kirki bane kun ki ku sauke mu sai kun biya nawa za mu biya aka yi tsada tumaki kaza ya zo ya karanta musu fatiha sarki ya warke kamar an ɓalle rani daga cikin dabba it kawai sai ya warke aka ba su waɗannan dabbobi suka ce kai mun ci da alkur'ani fa wannan abun anya saboda sun san ci da alkur'ani haɗari ne suka ce to amma ai ga matsayin mutanen ba mutanen kirki ba ne don haka kar mu taba mu je wajen manzon Allah in ya halatta mana sai mu in bai halatta mana ba mu maido suka zo wajen manzo Allah ya ce gashi gashi ga yanda aka yi kuma na karanta musu fatiya ce wa ya sanar da kai fatiya ana rubiya da ita ka dace sannan kuma dabbobin da ka karba maganin mutanen nan kenan nima in kun kasa ku ba da gona a ciki sai ko yanzu wani don haka ta faru ka shiga matsala kana cikin bulaguro matsala ta same ka sai aka samu wani wuri mutanen da ba na kirki ba kana iya amfani da wannan hadisin amma ka kawo cikin yan uwanka musulmi an kawo mace gara gara za ka mutu wai aljanu sun shige ta wai kai ga tarkakakke kana da iya karanta qur'ani a warke sai ka ce nawa za a biya wai kai sana'ar ka kenan ka kafa danci kai mai ruqiya ne wannan an kusa komawa na da Rukiyar sunna za ka yi ne musulmi in abu ya same shi za ka taimaka masa fi sabilillahi kuma ba sana'ar ka bane to kaga an ki tsibbu an koma tsibbu malaman sunna duka sun yi ittifaqi ba sahabin da ya zauna yake sana'arsa kenan annabi sallallahu alaihi wasallam yana wucewa tar da wata mata ɗanta ya haukace yana ta abun nan ya zo ya yi mata ya yi yaron rukiya ya ce kai makiyin Allah ka fita ni manzon Allah ne yaro ya tashi ya zauna kawai yana kallon mutane kallo irin na mai hankali ya warke annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce da ya dawo ya sake biyowa ya ce ya jikin dan ke ce dana tun da ka tafi yana nan lafiya lau ya koma mutum sosai kamar kowa kaga wannan ya tsaya ce nawa za a biya ne to kar ka mai da wannan sana'a kuma ka dawo ka ce wai sana'a sunna ce Sana'a sunna ba a rike irin wannan a matsayin sana'a to mu yi ka hattara sharhu sunna ko ina muke to wannan ita ce wato bambanci da larabawa suka samu fifiko da larabawa suka samu da daraja da larabawa suka samu akan sauran waɗanda ba su ba fa hadha wajhu maziyatil arabi wannan ita ce fuskar da larabawa suka bambanta da sauran Iza idza tamassaku bi hadha din amma fa sai in sun yi riko da wannan addini wallahi don kana kiran kanka sunna sunna in baka yi riko da ita ba ba kai riko da addinin ba kawai ba ka da wata daraja da kai da sauran yan bidiyan duk ɗai su ma ba su samu wannan daraja ba illa masu biddin wa huhu sai da suka rika isar da saƙon kar ka zauna ka yi ƙoƙarin yaɗa addini ka tura sunna gaba kana da abokai ka rika faɗaitar da su gane sunna kar ka ke ɓoye ta har ba ka so ka bayyana kai mai goyon bayan sunna ne don kar a ka wannan ka yi shi ne ba ka yi koyi da darajar da ya kamata ka yi koyi da ita ka same ta ba tsara lahun fablun wannan shi yasa suka samu wannan falala ala gairihim akan wasunsu amma man lam yatamassak bi da din amma duk mutumin da kaga baya rike da wannan addini fa laysa lahu fadlun wallahi bai da wata falala li'an Allah jalla wa saboda Allah mai girma da ɗaukaka ya kulu yana cewa ya ayyuhan nas ya ku mutane inna khalaqnakum dukkan ku ne na halice ku balarabe ne bature ne ba indiye ne ba haushe ne yungur ne boy ne a koma wani yare ne kai a duniyan nan inna mu ne in ji Allah khalaqnakum muka halice ku a min zakarin wa unsa daga jinsin namiji da mace annabi adam da nana Hauwa. duk duniyan nan asalin mu kenan ashe dukkan mu uwa ɗaya uba ɗaya ne za ka garka dubi wannan wai boy ne ka ce kai baka da asali mu mu muke da asali sai ce to ku waye asalin ku mu dai da kake ba mu da asali asalin mu annabi adam da nana Hauwa. kai kuma waye asalinka wace aljanar ce da wani shaidanin suka aife ku mu dai adam da hawa'u ne asalinmu mu tun da kace ba mu da asali kai fa ina zai samo uba ina zai samo wata uwa dole ashe ka dawo ashe asalin namu ɗaya ne to don haka ba da wannan asalin za a yi aiki ba da addini asalin ku gaba ɗaya min zakarin wa unsa mu muka dace ku daga namiji ɗaya mace ɗaya waje alnakum shu'uban muka maida ku <clears throat> shu'ub wato jama'a jama'a wa qaba'il kabilu ta'arafu don ku gane juna kawai wannan yaren mu ne wannan dangin mu ne wannan yan uwan mu ne wannan yan garin mu ne wannan jahan jahan mu ne wannan yan kafan mu ne wannan yan kara din mu ne afurkawa ne wannan asiyawa ne wannan don ku gane amma ba wai don wane ya fi wani ba ba don haka muka yi ku daban-daban ba in ji Allah li ta'arafu to waye ya fi wani Allah inna akramakum wanda ya fi ku karamci da daraja inda Allah a wajen Allah atqakum wanda ya fi ku takawa kawai koma daga waje kabila ya fito in ya fi ka takawa to ya fi ka abun Allah in ya fi ka takawa ya fi ka abun Allah ko da wace karamar kabila ya fito ko da kai balarabin ne in bai karfata ɗan wani yare ƙarami da duniya ba ta san da shi ba ya fi ka takawa to agun Allah ya fi ka daraja wan biyu, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kulu, wannan mun samu aya daga kitab ƙur'ani sai kuma sunna annabi yake la fadla li arabiyyin babu wata falala da balarabe yake da ita ala ajamiyyin akan wani wanda ba balarabe ba a jami wala abyada babu wata farar fata da take da daraja ala aswada akan bakar fata illa bittaqwa sai dai in ta fi ka takawa farar to ta fi ka daraja sai dai in ya fi ka takawa shi balaraban to ya fi ka daraja amma ba magana cewa farar fata ta fi bakar fata balarabe ya fi ba a a da ba larabawa sai in suna da takawa ne za su fi wanda ba balarabe ba farar fata sai in tana da takawa sama da bakar fata sannan take zama mai takawa wai mai falala mai daraja an gane wannan to haka ka daina ji a jikinka yarenka ya fi na kowa ka daina ji a jikinka ka fi kowa ka hango shin ka fi su takawa ka fi su takawa abun Allah eh to kafin su amma tun mukamin da aka baka in kai ne kake shugaban duniya abun Allah in ka faɗi a gefen ta ƙawa, to wanda yake mai unguwa ya fi ka mai takawa an gane wannan to don haka ba wai mukamin duniya shine ɗaukaka abun Allah ba don duniyar ita gaba ɗayan tagun Allah ko fuffuken sauro ba ta kai ba shi yasa wai karka ɗauka in Allah ya baka mulki saboda ka fi kowa daraja ne shi yasa ya baka in ya baka abun duniya don ka fi kowa shi yasa ya baka a saboda abun duniya ba komi bane abunsa zai baka ne don ya jarraba ka liyabluwakum ayyukum ahsanu amala don ya gwada ku ya ga waye zai kyakkyawan aiki akan shugabanci wa zai kyakkyawan aiki akan dukiya wa zai kyakkyawan aiki akan ilimin da Allah ya baki da matsayi wa zai kyakkyawan aiki akan lafiya da Allah ya bashi wa zai kyakkyawan aiki zai wa zai zai kyakkyawan aiki da mukani matsayin da aka baka da lafiyar da aka baka da basira da hankali da tunani da hangen nesanka waye zai yi aikin addini da shi ya samu takawa sama da kowa da haka Allah yake jarraba mu liyabluwakum don ya gwada ku ayyukun waye ne a cikinku a hasanu amala zai fi kyakkyawan aiki amma ba wai don ya fi waye ya fi kyau waye fi mukami waye fi kuɗi waye fi ilimi waye fi gida waye fi abun hawa waye fi tsaya waye fi jama'a waye inna inda lahi atqakum don haka illa bi taqwa kullukum li adam dukkan na adamu ne kowa in ka tambaye dan adam ne sai ka gane ka dan adam ai ƴaƴan adam ne kullukum li adam dukkan ku ƴaƴan adam ne wa adam min turab to shi adam din kuma daga ƙasa ne sai kai dai ma duk azalin namu ma min haka laqanaku daga ƙasa muka halice ku wa fiha nu'iduku kuma cikin ka za a maida ku wa min ha daga cikin ta ne nu'urijukum za mu fito da ku taratan tsukura wani karo na daban ga mu yanzu masu jini da tsoka ba ƙasa ba sai mun koma ƙasar don cikinta asalinmu mu ƙasar ne kuma kowa sai ya koma ƙasa kuma daga ciki za a sake dawo da kai a fito da kai daga ƙasa wani lokaci don haka kullukum li adam wa adamu min turab fa hadha wajhu tafdil arabi wannan shine fuskar da ake cewa larabawa suna da daraja saboda riko da addini saboda takawa saboda kula da wahayi da Allah ya saukar kula da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan aka rasa wannan fa to ba ku da wata daraja da fata muna tafiya tare wannan shine inda Allah ya ɗaukaka su min din daga wasunsu kauluhu na to to to to akwai ragowa ko to shi kenan Iza qamu bima hammalahumullahu min nashr hadha ad-din da sharadin idan suka ɗauki nauyin abin da Allah ya ɗora musu abin da Allah ya ɗora musu wajen yaɗa wannan addini to nan ne za su samu wannan daraja amma idan larabawa suka zauna suna ta yaɗa rayuwar duniya kawai suka bar yaɗa addini to iya tsirarun da suka rike din to su ne asalin larabawan sauran sun zama a jamawa. duk wanda ba ya rike da kitabu wa sunna yana kuma yada shi yana kira a kai to wannan baya da wata daraja ko da balarabin ne ko da ba quraishi ne ba hashi ne wadda'wat ilaihi sai an samu kuna kira zuwa ga addini wa bayani lilin nasi kuna bayyana wa mutane asalin addini wa hum afdalu min ghayrihim to anan ne wa'annan masu wannan aikin su ne suka fi kowa fiye da wasu su qauluhu da yake il afqati haka nan sauran dukkan hauloli idan aka ce kabila to sai a samu kuma fakhzu haula a cikin kabila eh yanzu aka ce fulani wa san iya haulolin fulani eh a cikin kowace haula kuma akwai fa'afkar fakis fakis fakis fakis fakis haula haula haula ka in yanzu in ka samu waɗanda suka san katsinawa in suka rinka ambata maka ɗakuna ɗakuna sai ce maka katsinawan akwai suwa ne akwai suwa ne akwai suwa ne afkat kenan ya ka samu gefen ainihin eh, waɗannan waɗabe ya za ka ji aborawa sai a ce maka akwai ɗaki kaza suwa ne suwa ne suwa ne suwa ne suwa ne su kansu sai ka ji afkar haula haula haula haula ana da lissafa to haka larabawan ma to shi ne yace anan wa jami'ul afkhasi al afkhasu bid'un min al qaba'il wani bangare ne na kabila ake samun haula awwalan wato awwalan al farko za a ce kabila summa al-afkasu sannan a ce haula wa hiya qit'atun min wani bangare ne na kabila ake samun haula ba aula ba fa haula in haka ce aula to wannan kuma wani bangare ne na aula haula shine ainihin wato fakidu qawluhu fa'arif qadarahu wa fi islami ya kamata ka san su da haƙoƙin da suke da shi a musulunci a matsayinka na ahli sunnati wal jama'a kullun ala qadri fadlihi wa haqqihi kowanne gwargwadon ƙimar falalarsa da haƙƙinsa gwargwadon yadda za ka aje shi qauluhu wa maulal qaumi minhum imam al-barbahari yace maulal qaumi minhum ‘yantaccen ƙabila to ɗan ƙabilan ne, maulal ƙauni minkum. Idan bawa daga cikin ku filani, in kuka ‘yanta shi yanzu ya zama naku, ya zama cikin filani. Duk abin da za a yi wa wannan ƙabilar ta filani to shi ma yana ciki. duk wani abu da za a lissafa a bai wa ɗan wannan ƙabilar to shi ma wannan ƴantaccen na wannan ƙabilar ne ƴantaccen ƙuraishawa ba ƙureshe ne ƴantaccen hashimawa ba hashime ne ƴantaccen sauran afkatul arabi yana daga cikin wannan haulolin kowace haula ta ƴan bawa to bawan ya zama ɗan wannan haulan da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku duba waye ya ƴanta zaidu eh annabi sallallahu alaihi wasallam don haka yana daga cikin haularsa ya samu wannan darajar maulal qaumi minkum dan yanzu idan ka yanta bawa in ya mutu zaka gaje shi matukar bai da magada ƴaƴa da sauransu in ka mutu kuma baka da magada shine asibi zai gaje ka duka don haka shari'a ta danganta ku maulal qaumi minhum a fahimci wannan hada hadisun wannan hadisi ne imam al-barbahari ya tsinko ya faɗa daga Ani anin rasuli sallallahu alaihi wasallam abinda ake nufi da maulal qaumi ai atiqul qaumi al-atiq entacce idza kana atiqan lil hashimiyina idan hashimawa suka yanta Ya yakunu hukmuhu hukuncinsa hukuncin hashimawa ne au a li ghairihim ko kuma wata haula ce ta ainihin yan tashi ya kunu hukumuhu hukumuhu hukuncinsa sai ya koma hukuncin wannan haular قال المؤلف wannan kuma sai bayan sallah kenan ko wannan kuma idan muka dawo zai baka zai tarbiyantar da kai a ce to ka san darajar kuma yan madina ka san darajar sahabi don su ma su ne suke da matsayi na farko wannan shine abin da za mu karanta bayan mun dawo hutu insha Allah don haka yan uwa musulmi Allah ubangiji ya taimake mu da ribatar waɗannan kwanaki Allah ubangiji ya taimake mu da ayyuka karɓaɓɓu mahajjatanmu da suke can Allah Ubangiji ya taimake su da ikhlasi ya taimake su da gabatar da waɗannan ayyuka na hajji kamar yadda shari'a ta tanada Allah ya ba su hajji karɓaɓɓe Allah ya karɓi addu'o'in da za su yi a can wa kansu da sauran ɗan uwa musulmi Allah ya sa addu'o'in su karɓaɓɓu ne waɗanda kuma Allah zai karɓi rayukansu a can Allah ya sa su cika da imani waɗanda za su dawo kuma gidajensu Allah ya sa su koma gidajensu da hajji mabaruri domin annabi sallallahu alaihi wasallam yake hajjan mabaruran hajji wanda yake mabaruri ba ya da sakamako sai aljanna duk mutumin da ya je ya koma gida da hajji mabaruri ya dawo kamar ran da uwarsa ta haife shi bai da zunubi idan da zai mutu a lokacin shi kenan shi in dai ya yi hajji mabaruri a matsayin an yi ace masa yake baya da laifi sannan baya da sakamako sai gidan aljanna to Allah ya ba su irin wannan aikin hajji kai tambaya na to ba mu san inda malam Musa ya bace ba ko na ko suna mutu ko eh, a lokaci ne kalan musa ya jarumi gaskiya babu wanda nake ganin kokari irin na malam musa gaskiya malam musa bai taba fara littafi ya yanke shi duk yadda yake dai haka zai yi ta kiki kiki da safe da asuba da yamma da waye gashi har ya tsufa da haka Allah ya saka da alkai eh, Allah ya samu don Allah eh, tsufa a musulunci alheri ne mutum ya taso cikin musulunci ya tsufa cikin musulunci Haka ce in baka girmama shi ba baka girmama Allah eh, dattijan cikin musulmai dai in ba ka girmama shi ba za ka girmama Allah ba girmama kohon cikin musulmai a tausayawa matashin cikin musulmai wannan shi ne ya kamace mu Allah ya taimake mu don annabi ya ce baya tare da mu Mallayi la yuwaqqir menene wanda ma'anar hadisin wanda baya girmama dattawan mu baya kuma tausayawa kananan mu baya tare da mu Allah ya rika tausayin na ƙasa a girmama na sama wannan ita ce tarbiyyar musulunci sai kaga an tafi lokaci guda kai haɗe an tsira tare Allah ya ba mu nasara ah, akwai addu'o'i da yan uwa musulmi suke da bukata a gurin yan uwansu wanda ba su da lafiya da suke da sauran wayansu matsaloli da yawa sun aiko suka ce a sa su cikin addu'o'i da za a yi saboda rufe wannan karatu da za mu yi yau na sharhu sunna sai bayan sallah in Allah ya yarda Akwai dukkan darasin ba muna da sauran darasi daya a sabon fegi gobe ko na muktasar siratul rasul insha Allah shi ma gobe za mu rufe shi sai kuma insha Allah muwadda ita ma za mu rufe ta da juma'a ko sai kai juma'a ne ko to kila daga nan ne ko za a kai asabar ko ba za mu kai ba eh su Allah ya ba mu nasara Allah ya sa ayyukan da muke yi ya zama don Allah Allah kuma ya karɓa mana don haka muna da ɗalibi alhaji wanda har yanzu yana nan kwance kar mu ke manta irin su waɗanda sun bar nan ne saboda larurar rashin lafiya wanda ba don haka ba muna tare da su a nan da shi da ire-irensa kar muke manta su a addu'o'inmu ba sai a makaranta ba mu rika sa su cikin addu'a a ko ina muka yi wani aikin alkhairi ko muka tuna mu yi musu addu'a da shi da ire irensu da suke kwance a ko ina suke a duniya Allah yana karɓar addu'ar bawa lokacin da yawa ɗan uwansa bawa addu'a a koye sannan kuma shi ma Allah zai taimaka wa waɗanda za su yi mishi ma'ana zai taimaka ya kore masa waɗanda za su rika yi masa don haka Allah ya taimake mu da yi wa juna addu'o'i mm. mutane suna nan da matsaloli da yawa ga sallah ta kusa wani yana cikin matsala to Allah ya sauƙaƙa masa kuma Allah ya kore wa wani ya gane yana cikin matsala ya taimake shi domin Allah yana taimakawa bayi ta hanyar bayi ɗan uwansu akwai waɗanda suka rarraba raguna na sadaka ga yan uwa musulmi domin yin layya sa sa cikin addu'a Allah ya sa a zani aikin suna alkhairi Allah ya saka musu da alkhairi Allah ubangiji ya sa wannan aiki ya zama sanadin tsira ranar gobe kiyama akwai wanda suka rarraba wa yan uwa musulmi su sutura wayansu iyalai wayansu kuma da tsaron aka ba wayansu kuma yaran su shi ma Allah ya lullube su da rahama ranar gobe kiyama kamar yadda suka lullube cikin bayin Allah waɗanda kuma suka taimaka da abinci Allah Ubangiji ya ciyar da su abincin gidan aljanna waɗanda kuma suke taimakawa da nasihu Allah ya saka musu da alkhairi ya sa sanadin tsira ranar gobe kiyama wanda bai fahimci taimako ba kuma Allah ya fahimtar da shi wanda suke rage farashi suna saidawa sauki su kuma Allah ya sauƙaƙe musu ranar da sauki yake da daɗi sannan muna yin addu'a ga 'yan uwa musulmi waɗanda suke da miyagun halaye musamman 'ya'yan musulmai da suke fanɗarewa dattawa suna kallo ku duba yadda jiya 'ya'yan musulmi suka shiga cikin kasuwa da rana Allah gaɗe gaɗe a bari suka rika ɗaukar kayan al'umma ana kallo suka kama hanya suka tafi kuma an san iyayensu an san gidajensu an san haulolinsu kuma aka bari sai bayan sun gudu sai a je a kama wanda bai ji ba bai gani ba zuwa kulle wannan yana jawo bala'i a duniya mai laifi yana can yana batayawa yana shan iska yana dariya wani kuma ya fito da damuwarsa bai sani ba an zo an kamo shi an zo an ganke shi wannan bala'i ina zai kai mu ya kamata iyayen wa'annan yara su ji tsoron Allah su tarbiyyantar da yaransu wallahi wallahi wannan wulakanta kabilar ku kuke yi kullum a rika cewa ai suwa ne ne sun shi sun yi fashi da rana suwa ne ne sun kwacen kaya suwa ne ne suna kaza wannan ba karamin wulakanta yaren ku kuke yi ba babu arnan da suke irin wannan ka shiga kasuwa da ranar Allah ana kallo duniya tana kallo ga jama'a gankan wai a sa kayan mutum a gaba a runguma ana kallon mutum har ya bata Eh? wannan bala'i ina zai kai al'umma Allah ubangiji ya sauƙaƙe musu Allah shirye su Allah ya sa su gane in ba masu ganewa ba ne shakiyai ne Allah ubangiji ya tarwata al'amarin su Allah ya lalata su ya rubar da su su lalace a jeji Allah ubangiji kuma in masu jiwa ne ya shirye su su dawo su ga mutanen kirki Allah ubangiji ya raba mu da dukkan wani mugu mai tada hankalin al'umma Allah ubangiji a gari yake ko a daji a cikin al'umma yake ko a gefe Allah Ubangiji ya shirye shi in ba mai shiryuwa ba ne Allah ya nesanta mu da shi ya nesanta shi da mu ya lalata shawarwarin irin su suna nan da yawa wa'yansu suna kama mutane sai an tsaya masu ana ce da su kinnafin Allah shirye su suna tada hankalin mutane Allah shirye su Allah ya dawo da tunanin su su mutanen kirki in kuma ba masu ganewa bane Allah ya lalata tawagar su ya tarwaka kungiyar su ya lalata su ya daidaita su ya tona musu asiri Allah mun roƙe ka alkhairin ka na duniya da lahira Allah mun roƙe ka alkhairin ka na duniya da lahira ka tabbatar da wannan alkhairi gare mu da ƴan uwan mu musulmai maza da mata Allah ka tabbatar da wannan alkhairi ga ƴan uwan mu musulmai manya da kanana mm. Allah ubangiji ka sa albarka a kasuwancin mu mm. da noman mu da kiwon mu da sana'o'in mu da ayyukan mu mm. Allah ubangiji ka ainihin sanya albarka a masallatan mu ka sanya albarka a makarantun mu ka sanya albarka a ofisoshin mu ka sanya albarka a fadodin mu Allah ubangiji ka taimake mu da gudu tare tsira tare Allah ka sa mu haɗar mu jannatin firdaus da rahamarka Allah ka taimaka wa malaman mu da hakuri ka ba su lada cikakke akan aikin da suke na kiran mu zuwa ga addini ka saka wa iyayenmu da alkhairi rayayyu ka sa mu cika da imani mu da su wanda suka riga mu Allah ya gafarta musu Allah ka taimaka wa shugabannin mu da imani da adalci da tsayuwa kan gaskiya da aiki don al'umma don Allah da kuma al'ummar da ake aka tsora su a kansu Allah ubangiji ka taimaka mana ka karbi addu'o'in mu Allah ka taimaka wa mahajjatan mu Allah ka ba su isassan lafiya Allah ka ba su basira da hazaka Allah ubangiji ka samu musu ikhlasi Allah ka dawo da su gidajensu lafiya kamar yadda suka je lafiya da hajji ka babbe bismillahir rahim Allah ka shirye mu da mu da zuriyar mu gaba ɗaya